Fallon fi ma lahul ijibaru wa ma ya ta'allaku bihi. Fallon wannan fasali ne fi ma lahul ijibaru ga wanda ya kasance shi na iya cilastawa shi cilasta mace ta yi aure wa ma ya ta'allaku bihi da abin da ta da cilastawa kamar ce nan cilasta mata kamar alal misali wahal da ita ko kuma an so shi uba shi shawarci budurwa wajen aure da ita abin da ya kama da hakanan. suyubatun nikahi wal nikahi wal milki ma alil abil jibaru biha muni a kama lahu zalika fi sigari banatihi wa baligil abkari wa yustahabbu iznuha wa sayyidu matsala mutlaqan lahu tafarrudu والأب إن زوجها من عبدي وهو إذا أجبر ذو تأدي وكالأب الوسي وكالأب الوسي فيما فيما جعل أب له مسوغ ما فعل كما جاء سيوبة النكاح سيوبة النكاح watan ainihin zawarci na balaga zawarci na aure mace kasance ta kasance zawara amma saboda aure ba ta samu zama zawara saboda takin da an kai ta mata ba idan budurwa ta yi ta zina walau ta karar zina ha ko da zinanta ta kunkumta to ubanta na ci da ta rashi aure ta ga wanda shi son ta aura ga wanda shi ah, son ta aura ba wanda son ta aura ba ita don haka ce su yi batun nikahi zawarci zawarci na aure walmilki ba walmilku ba walmilki ma'arufin na alan nikahi ba ala suyubati ba Su yi suyubatin nikahi zawarci na aure walmilki wasu yubitin milki da zawarci na mallaka ma'an tare to al'abu uba al'ijibaru cilistawa ga ɗaya daga cikin wannan kammanin an hana shi idan ya kasance yarinya budurwa ta yi aure mijinta ya take ta ta zama zawara da takin da mijinta ya mata to uba bai mata jabri ga aure na biyu ko aure na uku ko aure na hudu duk lokacin da <clears throat> auren ta kare da wannan miji na farko idan ta samu miji to tana da incin kanta <clears throat> ubanta ba zai ci da ta ta ba sha'awari wanda shi son ta aura ba wanda ta son ta aura ba wal milki hakanan kuma idan ya kasance ka sai boya ka ta ka sai boya budurwa ka boya budurwa bayan ka take ta sai ka ɗewata ta da ka ɗewata ta mahaihinta na nan da rai kuma mahaihinta kuma ɗa ne to shi ma bai ci da ta tashi aure ta ga wanda shi ka son ta aura ba wanda ka son ta aura ba saboda ta samu suyutul mulki da mallaka ta zama mai ta zama zawara don haka ita ma ubanta bai ci da tata sha'awar she ta ga wanda shi son ta'aura ba wanda son ta'aura ba su yi bacin nikahi wani milki ma'an lil ijibarin bi haƙan muni'a kamalahu zalika zalika amma shi kan kamalahu zalika tamkai da kasance zalika ai ijibarin nan lahu ya tabbatar mu uba da ainihin kuma shi sayyidi na boya ko kuma wata wanda kasance shine uba na boya wanda kasance tana karama ta samu ɗewaci kenan ya zama ubanta ubanta shi kuma ɗa ne to nan kamalahu zalika fi sigari banatihi taimako da kasance zalika wannan ya samu ga uba fi sigari ƙananan banatihi ya'ya ne uba na cilasta yarinya ta ya ta da kasance karama ce sha'awar she ta ga wanda shi son ta aura ba wanda ta son ta aura ba kamalahu zalika fi sigari banatihi wa baligar Ya yace kai koda ko baligai na su a budare na amma baligai na to uba na aure shi su ga wanda shi son su aura ba wanda suka son su aura ba su wa yustahabba innuha ce amma wa yustahabba an so innuha watan ainihin samun dama ga budurwa wadda kasance ba da gaci idan budurwa ta kasance ba da gaci an so uba shi nemi damar ta ce da wani ne hada ki miki ci kina so ne ko baki so ne wasu matuha isnuha shudin ta yarda ta ne wasayidu watan Wasayidu. amma shi kan wanda ya kasance sayyidi ne shugaba na bayi bayan nan kanana ne ko manya ne to watan lahu farudun a ta ka kaɗai ta alhu ta tabbatar mishi bil jabri da cilata su shi aurashe su ga wanda shi ka son su aura ba wanda suka son su aura ba su duk wanda shi ka son su aura sai shi cilata su shi aurashe su gare shi shi sayyidi an gane ko watan wasayyidu shi sayyidi lahu farudun tafarudun ta lahu ya tabbatar mishi lil jabri ga cilatawa sha'aurar da bayi ne wa'anda ya kasance ƙanana ne ko manya ne sha'awar jahul idalaki sun so ko ba so ba in dai ba ga ainihin watan mai zahi ba ne ko kuma wanda ya kasance sha da rashin lahiya mai muni mutsulakan sake wal'abu uba in zawajaha idan ya aurar da ya ta min abdin daga bawa wa huwa mata a jabara duk lokacin da ce dole naki aurewa ne to zo ta'addin ya ta'addiya ya tsallake iyaka ba a ba shi dama shi aurashe ta gabawa ba ba a ba shi dama shi aurashe ta gabawa akan cilastawa ba ba a ba shi dama shi aurashe ta ga mai zahi ba akan cilastawa ba a ba shi dama shi aurashe ta in ya kasance fara ce fer ba shi aurashe ta ga wanda kasance baki na kirin tare da cilastawa in ya kasance balaraba ce ba shi aurashe ta ga baki bisa ga cilastawa sai da sunta wakal abil wasiyu abil wasiyu fi ma ja'al abul lahu ko musawagun ma fa'ala wakal abil wasiyu al wasiyu wasiyu wakal abin shatan tamka uba fi ma ja'al abul lahu ga abinda uba ya sanya gare shi musawagun ma fa'ala ma fa'ala duk abinda aikata musawagun ya halatta watan shi wasiyi ko kuma wasiyi na wasiyi wa imsa fala koda ya kasa ya samu shi jabri yadda uba ke jabri uba na jabri ga ɗaya na mata ƙanana ko manya nan kuma in ya kasance wasiyyin uba ne shi ma shina jabri ga yaren da an kasanya ƙarƙashin kulatai nan ga bitta zurihi ce wance ka yi mata aure ka aurar da wance ga duk wanda haka sun ka aurashe ta gare shi an samu jabri ko kuma ka aurar da wance tana ƙarama ko ta balaga sagiratan au baligatan ka aure sheta nan kuma an samu jabri diminan to shi nan sai shi nan wanda kasance wasiyi ne ya samu shi aure sheta bisa ga cilistawa irin wannan don haka ce musa gun ma fa'ala wakal abil wasiyu wasiyu wasiyi fakal abin shi tamka uba fi ma ja'ala fi ma ga abin da kasance abin uba ja'ala sai shi musawwabu ma fa'ala duk abin da aikata ya halatta sha'awar sheta ga duk wanda kake son sha'awar sheta nan da tasrihi da bai nasuwa na uba koko dai dimnan magana da uba ya ce ka aurar da ita tana karama ko tana babba kenan wannan ya bashi dama ko kuma ce ka aure ta gawa ne in yace ka aure ta gawa ne an samu ta ayini kuma nan jabri na wajibi ta aure wannan muddin ya kasance shi wannan bai kasance bawa ba bai kasance mai aibi ba zahi kuturta ko kuma alal misali abin da ya kama da wannan ko kuma bai kasance baki baki din ga wanda ya kasance farata fiyar. to mu je alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulullah cikin bakaki a jamawa karmakar cikin bayan da kai ɗazu na cewa imamu malik eh, akwai hadisi da nuna wanda ya take dabba mm. ana ya kashe shi mm. amma kace shi maliki bai tafi akan ana kashe shi bai tafi akan ana kashe ba shi kan ba da mu daga mun ka dogara ga maliki ni a dogara ta Abin da an madogaran mu yana tambaya akan cewa wanda take dabba ba za a kashe shi ba imamu malik ya tafi akan cewa wanda take dabba ba za a kashe shi ba saboda can ana haddin zina lisaunin nasabi saboda kariyar dangantaka wanda take dabba ba ta haihuwa da shi kuma shi bai haihuwa da ita hmm. Hmm. a karbi a karbi mani daga eh. mutum akwai hanyoyin da aka yi a samun shawa har ya zama to da samu intisharin to yana tambaya akan wai da aka magana akan a istimna obiliyadi fitar da mani da hannu to wai kamar yanzu wanda ya kasance kila da shawa an ka motsan mai da shawa ta yi an ka motsan mai da shawa ta yi ham yi mani da wani abu wanda an na motsar da shawa kila ko to kaga an samu ayalazza. lazza bil lazzatin na mu'tadatin man ya hito bil lazzatin mu'tadatin da lazzawa da an ka saba da ita shi ma akwai da ciwon ka gare shi hmm. eh. ya ya eh. to ba sai ya kuka baki ba to nan kaga ai wanka wanda bai tare da alwala wankan da bai tare da alwala bayani shi ta yi sai can kusan karshen wannan fasali za a bayani akan wankan da bai tare da alwala oho to gaskiya ne eh, eh to kaga ai in kaddiba eh, akwai akwai nufuru dab'i to shi namiji ana ci da tashi da ake ta mace amma ba namiji wanda a hurun ba sai wanda kasance rajulun na amma abdun ne ko watan shi nan wanda kasance sayyidi ne ya kaɗaita da ta ainihin baye ne shi a rushe su ganin su su aura da ce mu alaƙa wannan koda bayan nan koda mazana na na haɗa ka da wanci to a kojin shi almeta Hmm. Eh, mace wadda kasance fara ce to nan ga maluma abin suka ce arabiya arabiya wadda kasance a gama ta da baki shi aka magana ba fari wanda ba fara fes ba a gama ta da baki kirin eh, akwai akwai akwai kafa'a nan uba na iya lissawa, hmm, uba shi na iya jauri nan Eh? duk hukunci guda na alhamdulillah ya tambaya mai kyau mace wadda kasance bahima tattaka ita ma za a ba ta hukuncin wanda ya kasance watan bijin ya take bahima a kodin ce wanka gare ta wanka ya waje ba gare ta in ta samu inzali an gane idan ya kasance bahima tattake mace ta samu inzali wanka waje ba gare ta amma babu haddi gare ta amma ‘yan an haga ne ‘yan an haga ne ana mata ladabi kila ta aji wata dabbawa da ke ta koya mata ta taki har tana iya takinta to ina haka nan akwai ladabi ga wannan mata ɗin kuma wannan dabba ɗin za a kama ta in dabba ce an katar da kila take akwai za a kama wannan akwai a yanki shi ana cin naman ta ko ba a ce wasu maluma sun ce ba a ce imamu na maliki ya ce shi ba a ce wannan naman sai dai a yanki a turbuɗe ita wadda dabba ta wadda dabba ta taka a bata in zali ba hukuncin mace wadda kasance ba ce murafiki ya take ta sai in ta samu in zali sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma Ya ala rahimin, ya الراحمين rahimin, ya rahimin, ya alamin, Allah gyara mana halayenmu Allah ka shirye mu Allah ka taimake mu ga sha'aninmu na addininmu Allah ka karfafe mu ga sha'aninmu na addininmu Allah ka yi muna jagora ga dukkanin lamurorinmu Allah ka biya mana dukkanin bukatocinmu